يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Wabad, malamai da yan ɗalibai, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna muna wannan yammaci na Juma'a 21 ga watan Rajab. Hijira 1442, wata kuma daidai da biyar ga watan Maris miladiyya ɗaya. muna cibiyar annur ne da ke bisa titin zaga a cikin unguwar gawun nama da ke a birnin sokoto domin ci gaba da karatun sahihi imam bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabi na sittin, kitab a hadisul anbiya kuma za mu tashi ko kuma muna cikin babi na uku bayan karanta ayoyin da ke nan ƙaunin layi azza wa jalla na ila ƙaunihi za mu tashi hadisi na farko a cikin wannan babi hadisi na dubu uku kenan da ɗari uku da saba'in da bakwai ala rama bismillah ثلاثين دبقوي أعوذ بالله السميع العليم من قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال سالم وقال ابن عمر رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه لقد أنذر نوح قومه ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور حدثنا أبدان شيني عبد الله ابن عثمان ما لم يسلش أبدان لك بن سلي إمام البخاري غالبا لك بن يكي أنبته amma imam muslim shi ya fi ambata sunan abdullahi ibn Uthman. ala abdullahi yana ibn mubarak Yunus yana ibn yazid al-aili al-masri an zuhuri muhammad ibn muslim qala salim wa qala ibn umara wannan isnadin na da cikin asafu asanid da malamai suka ambata ga hadisai az-Zuhri an Salim an Ibn Umar Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma ya ce qama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil nas Allah sallallahu alaihi ya miƙe a cikin mutane wa asna ala Allah yayyabo ga Allah bima huwa ahluhu irin yabon da Allah ya cancanta a mai. Buma zakarar Dajjal, nan ya ambaci dajjal bayan yawa ya yi yabo ga Allah ya yi abin nan kenan ba, alhaja ta farko wa qala sai ce inni la unzirkumuhu ni ina mai muku gargaɗi ina mai tsoratar da ku game da shi dajjal sannan wa bamin min nabiyyin illa anzarahu qaumahu kuma babu wani annabi waɗanda wanda ya gabata face sai da ya tsoratar da mutanensa game da dajjal ya ce wa ma min nabiyyin bai ce wa ma min rasulin ba yana annabiyyi yursal ana aiko manzo ana aiko annabi da saƙo zuwa wasu mutane sannan kuma kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba shi yasa da an ce annabi ya gaba ɗaya manzo ya shiga ciki annabi ya shiga ciki an fahimci bambancin ko sai sa Allah subhanahu wataala cikin suratul ahzab yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi nan ce wa khatamal mursalina wani ba ya bullo bai ce to shi ya annabi ne ba mursalin ba kuma khatamul mursali da Allah ce to sai Allah ce wa khataman nabiyina sai aka ruhe daraja ta ƙasa ko to ko ta ƙasan ba a samu balle ta sama na ce ta ce an ruhe doktorin ana samun farfesa an ruhe shi nan ba a samun farfesa ba ka kowace kaiwa dokta balle ka wuce da saboda haka annabi ana aiko shi da sako amma sakon manzon da ya gabace shi ba wai sabon sako ake bashi ba bambancin shi da manzo kenan manzo sabuwar shari'a ake bashi aike shi zuwa ga wasu mutanen da ba aika wani zuwa gare su ba shi ko annabi <coughs> in ya taso manzon nan da ya wuce sai ake to ɗauki sakon shi maza ci gaba mutanen nan da aka aika ma wannan manzo ka je ka ci gaba da yi musu wa'azi kan bayyana ko an zara nuhun qaumahu tabbas annabi nuhu ya mutane ne gargadi dangane da dajjal shine manzo na farko ko ya ka faro da gare shi amma shi wa min nabiyyin illa anzara qaumahu walakin walakin ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai dai ni aqulu lakum fihi qawlan zan faɗa muku wata magana game da shi dajjal lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi babu wani annabi da ya faɗa ma mutanensa wannan magana ko wannan bayanin da zai muku ta'lamuna annahu a'war ku san da cewa shi dajjal mai ijiya guda ne kwayar idanunsa ko ne ta dama ko ta hagu ɗayansu bai gani saboda haka makaho ni ijiya guda gare shi saboda haka da kun ga mai ijiya guda ce muku shi ya ubangiji gaje ƙarya haka wa annan laha laisa bi a'awar Allah kuwa ba mai ijiya guda bane ba mai ƙwayan ido guda bane ko to me nawa ne akwai mai ya faɗi adadinsu eh adadinsu bai zo cewa shi ba ko saboda haka ba dai mai ƙwaya ido guda ba ne ko sautin idan muka yi la'akari dangane da wannan hadisin akwai ta fa'ida ta abin da bincike akan ilimi rubuce-rubuce akan research ɗan research ɗin nan wanda ya ɗauka tun daga digiri ne ma ne doctorate ne eh, da kuma sauransu shi ne ka zo da wani abu sabo duk abin da za ka yi rubutu a kai to a kana da magabaci ko za ka yi amfani da binciken wane da binciken wane da binciken wane da binciken wane da binciken wane da ya ko shi a literature review aka yi cewa ko addarasatu sabiqa to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa mana addarasatu sabiqa yace babu wani annabi face sai da ya sai da ya gargaɗi mutanensa game da dajjal da ko ashe yana da magabata kenan ga wannan bayanin da zai yi to in yana da magabata mi da bai ɗauko maganar bayanin su kawai yayi shi kenan ya wadata ba tare da ya faɗi wani abu ba amma da ya zai sai ce to ni ku akwai wani bayanin da zai muku wanda babu wani annabin da ya wannan bayanin amfanin research ɗin da zai yayi kenan ko saboda haka dole ne duk lokacin da kai wani research ka to da sabon abu wanda na gaba waɗanda suka gabata ba su yi shi ba kai ma din sai ka samu waɗanda za su yi reference zuwa gare ka an fahimta ko to sai ce to shi da jal. mai ƙwayan ido guda ne Allah subhanahu wata'ala kuma ba mai ƙwayan ido guda ba ne bayanin da magabata ba su wa mutanensu ba kenan tambayanci wannan ko sai رب سي إمام بخاري يتيني حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيطان an يحيى عن أبي سلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أأور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار التي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه حدثنا أبو نعيم شين عن فضل ابن دكين قال حدثنا شيبان شين ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى هنا ابن أبي كثير أنا أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال وكنا son ba ku wani labari game da dajjal ma haddasa bihi nabiyyun abu wani annabi da yawa mutane sa bayani game da irin wannan bayani bayani na farko wanda yake bako innahu a'war dajjal mai kwayan idanu guda ne wa innahu yaji'u ma'ahu bi misalin jannati wan nar zai zo a tare da shi akwai misalin wuta da kuma aljanna wannan bayanin kuma babu wani annabin da yawa mutanensa an samu ƙari ko kai wallati yaqulu innaha aljannatu hiya an-nar wannan da zai ce wuta eh, aljanna ce to wutar kenan wa inni unzirukum annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai faɗi gudan ba don me wannan da ya faɗi ya isa koda bai faɗi wancan ba an gane wanda zai ce ma eh, wuta kuma aljanna kenan ko tayyib wa inni unzirukum kuma ni ina tsoratar da ku game da dajjal kama an zara bihi nuhun kaumahu kamar yadda annabi nuhu ya tsoratar da mutanensa kam haddathana musa bin isma'il qala haddathana abdul wahid ibn ziyad qala haddathana al-amash an abi salih an abi sa'id radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت فيقول نعم أي رب فيقول لأمته هل بلغكم فيقولون لا ما جاءنا من نبي فيقول لنوح من يشهد لك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ونشهد أنه قد بلغ وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط العدل kada mu mance muna cikin babu qaulillahi azza wa jalla wa laqad atana nuhan wa laqad arsalna nuhan ila qaumi saboda haka duk hadisin da zai zo ya ambaci annabi nuh to mahallin shahid din kenan حدثنا موسى بن إسماعيل شين أبو سلمة أبو زكي مولاهم المنقري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الكوفي عن أبي صالح shine zakawan as-samran az-zayyat gashi ɗan kasuwa ne shahararren ɗan kasuwa kuma gashi babban malami saboda haka karatun bai hana mai kasuwanci ba kasuwancin kuma bai hana mai karatu ba an gane ko saboda kada a zama yanci makonce Ya ce karatun ga wanda ya hana ni karatu karatun digirin ga da nake ko karatun ma din ko karatun phd din ga ya hana ni kaza kada ya hana ka wannan an fahimta haka nan malaman farko suke haɗawa kasuwanci da neman ilimi da kuma duk ibada da duk ɗawainiyoyin da suke yi har zuwa jihadi duk baki ɗai yanzu ba jihadin bidan tuwo ba min muka eh to su ba jihadin bidan tuwo kawai ba saboda haka a tashi tsaye ana ce mai azzayyak saboda mai mai yake ɗaukowa fatocin mai yake yi ana ce kuma a saman, a saman shine man da ke daskarewa ta kuma man da bai daskarewa an fahimta ko man kontulora ai bai daskarewa ko shi yadda yake haka ne yake man kadefa da man jafa wanda su sukan daskare in sanyi ya sanyi duk da man eh, gyada za ka isko in sanyi ya sanyi ya dan daskare kai أنا أبي صالح بن ذكوان أنا أبي آه، سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته النبي نوح زي زو تارد الأمة الساعة فيقول الله تعالى أوريه سابقنا أتكين سورة الإسراء الله سبحانه وتعالى أم an manta sai na aya yau mana da una san bi imamihi ranar da za mu kira kowaɗanne al'umma da limaminsu yana gaba suna biye hmm? ɗaya daga cikin fassarorin da malamai su fi kenan annabi nuhu alaihi salam bai zo tare da mutanensa fa yaqulu allah ta'ala sai allah madaukin sarki yace hal ballagta in kai shugaba sakon da za ka isar musu kafin a tambaye su wani abu in an isar musu tunan ne za a tambaye wani abu ko don ya tabbata bai isar ba fa sabon tambayar da za a yi musu fa ya kulu sai annabi nuhu ya ce na'am ai rabbi ya ce i ya ubangiji da na isar musu da saku. fa ya kulu li ummatihi sai Allah ya tambaye al'umma annabi nuhu ballaga kom, shin wa gaskiya ne ya isar muku manzanci Kulu na la sai su ce a a ya ubangiji ma a min nabi babu wani annabi da ya zo muna ma ja ja'ana min yin ko na nakira kenan fi na nafi ma nafiya ko yin fa na kira saboda haka nakara fi siyaqin nafi tufid al-umum gaba ɗaya babu wani annabi duk gaba ɗaya da zo musu a wani ku babban annabi ma bai zo musu an ji abin da suka ce ko wa yaqulu li nuhin sai Allah ce ma annabi nuhu alaihi salam man hadu laka shin wane ne zai maka shi cewa ka isar musu manzanci su waɗanda suke ne saboda ɗimuwa da ruɗuwa da ɓacewa hankali za su ce a'a mu ka wani bai zo muna munafukai da kafirai su ko za su ce gaba ɗaya annabin bai zo musu ba su bisa musu. su kan ƙaryata shi da sun kai to sai Allah ce to nuhu wa shaidanka sakon da kace ka yi an ce baka isa ba wal mudda'i kuma mutalabun bil bayyana. ko tau saboda ka kawo shaida akan cewa lalle ka isar da sako wa yaqulu sai ce muhammadu sallallahu alaihi wasallam ummatuhu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa sune shaida annashhadu inji annabi sallallahu alaihi wasallam da ke bada labari yace sai mu shaida annahu cewa shi annabi nuhu ya isar da manzanci wa huwa Kauluhu jalla zikruhu shine cewar Allah wanda ambatonsa ya ɗaukaka wa kazalika ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shuhada'a 'ala an-nas kamar haka nan ne ja'alnakum muka sanya ku ummatan al'umma wasadan adilai litakunu shuhada domin ku zamo masu ba da shaida 'ala an-nas akan duk sauran mutanen da suka gabace ku wal wasadu inji imamu bukhari yace al adl dan fahimta ko ya danganta menene ake magana akai na ana magana akan shaida ko shaida kuma adalci ake bida ga shaida saboda haka al shaida ummatan wasadan ummatan afdal mafifita al umma ummatan wasadan al'ummar da alƙibla suke tsakiyar duniya fassarori daban-daban malamai ke ma kalmar wasaɗan ummatan wasaɗan al'umma waɗanda suke tsaka-tsaki ba su wuce gona da iri ba sannan ba su hana ma gona irin kuma kuma ba duk wani mabuci haƙƙi haƙƙinsa ba sauye ba kowa haƙƙinsa ba sannan ba su ba kuma waɗanda wanda bai da haƙƙi ba wasa tsinan ko na'am Allah ka tabbatar da mu bisa ga wannan sifar حدثنا إسحاق حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرسئ إليه الذراع وكانت تعجبه فنحس منها نحسه وقال أنا سيد القوم يوم القيامة هل تدرون بهم يجمع الله الأولين والآخرين آه، والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس ويقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفأ لنا إلى ربك ألا, إلى ربك ألا تشفأ لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا أما ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي نفسي جئت النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفة شبع وسل تعطى قال محمد بن عبيد لا أحفظ سائرة حدثنا إسحاق ابن النصر إن إسحاق ابن إبراهيم ابن النصر قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي الأحدب الكوفي قال حدثنا أبو حيان هنا يحيى ابن سعيد ابن حيان أنا أبي زرعة هنا هارم ابن عمرو البجلي أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة abu huraira ya ce mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wurin gayyata wata walima rufi'at ilaihi zira'u sai aka ɗauko mai kafaɗa akuya kafan gaba an gane ko hmm, babba ne yana zaune sai a ɗauko a mu sai aka ɗauko mai kafa akuya an ka bi mai saboda ni wa kanat tu'jibuhu to don kansu sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awar nama akuya kuma musamman kafa akuya duk da yahudu sun gane haka nan tsiyata sai suka sa guba cikin naman akuya kafa akuya cewa a kawo annabi sallallahu alaihi wasallam in annabi ne ganewa shi ce in ko makaryaci ne bai ganewa an ga kawo aka Allah ya ko jibril ya zai faɗa mai akwai guba cikin naman ne ya gane ko bai gane ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ce nama ya zan ci idan ajali na ya kai guba ta taimaka ya ci nama yace ce bai gushe ba lokaci-lokaci yana jin sululin gudan nan a cikin jiki ne har lokacin da rai ya hali ne saboda haka idan aka zo gayyata kada ba da babbai zai shiga layi kamar yadda kowa ke shiga layi manya su ce su zauna a yi sabin ɗinsu an gane ko haka na an girma kuma an girma ma suke na an daraja suke nan amma a ce kowa ya bi tsari kuma ana murnan ma a ga manya sun zo sun shiga layi wannan ya hukunci ne an gane ko sau anzalun nasa manazilahum haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko waɗanne mutane su a tsaye da su matsayin da Allah ya ba su ajiye su matsayin da Allah ya ba su saboda haka an gayyato manya ga wurin zaman manya can ga wurin zaman su irin group kaza nan ga wurin zaman su kaza nan su waɗanda suke ɗi ba za a je a ba sai a zaunar da su wuri guda a san cewa ga wurinsu Wadakila ko da suka zo an ajiye musu abincin ko ko sai in sun zo tukuna ɗauko ajiye ajiye musu su kuwa ya ku bayi su ko saura su zo su shiga layi ka shiga jirgi ba haka dan bada kana gani a rubuta ma tikitin wani wai ya ku bayi cikin layi ya ku bayi ya wasu wani first class first class ba ku ba sani sanda za su shiga ba cikin jirgin an bai da ko ko zai kun shiga ku yi ta yaya ku ku yi ta mila na ku yi ta mila na sai an gama shirye shirye tsaf su waɗanda an manya masu daraja ya alfarma sannan ne in jirgi zai ta su zo su ga suna can suna masha to haka ne kamata an zulun nasa manazilahum kawa mutane dubbugun ɗiyan kaɗe nam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ko abu hurairah da ke ba da labari ya ce fa nahasa minha nahasatan sai annabi ya tasga tasga guda ga wannan naman da aka miko mai qala sai ce ana sayyidun nasu yau mai qiyama ni ne shugaban duk mutane gaba ɗaya yau mai qiyama ta ranar alkiyama. wannan alif wallam lil jins ko lil istighraq jins duk mutane gaba ɗaya tun farkon su har ƙarshe ni ne shugaban su ranar alkiyama. kuma ga dalili nan ta yi hal ta da runa, bima ko biman yadda ya rubuta ma wasu ko ko kun san saboda menene ya jima'ullahu al'awwalina wal akhirin Allah zai tara mutanen farko da ƙarshe fi sa'idin wahidin su farfajiya guda sai bisurhum an-naziru mai kallo zai kalle su ko mai duba zai gansu kai duba ga sunan iyaka ganinka babu tudu babu gangare la'i wajen fiha wala amta babu tudu babu gangare kuma gaba ɗaya farfajiya ce kwance an guda ya shi sauƙi a ce an ga waɗanda suka taru wuri don ya kasance farfajiya ce babu tudu babu gangare ina akwai tudu akwai gangare wasu za su kare wasu ko amma duk da haka nan diba za ka iyakan ganinka kai mutum ka in dai ba sama kake ka ce ka hangi kowa da kowa ba in dai tsaye kake a ƙasa to da wuya ka ce ka ga iyakan mutane taron alkiyamun ba taron arafa ba sa'annan wa yasma'uhum ad-da'i sannan mai jiyarwa shi ko zai jiyar da su magana annazir da yana ɗaukuwa ce Allah subhanahu wata'ala duk inda suke tsaye ga sunan yana ganin su farkon su har ƙarshen su ko ina kuma wanda ke koye gare shi sannan mai kira kuma na jiyar da su kira wata minhum shams rana za ta to gare su wata riwaya kamar mil daya mil ɗin nan tahiyar mil guda ke nufi ko maciyin kwalli kowane su mil ake ce mai ya kulu ba'dun nan sai wasu mutane su ce da wasu ana tarauna ila ma antum fihi shin ba ku ganin wagga wahalar da kuke cikin gawai ila ma balagakum ba ku dubin wahalar da ta kai muku matuƙa ala tanzuruna ila man yashfa'u lakum ila rabbikum shin ba ku zuwa ku binciko wanda zai je wurin ubangijinku ya nema muku ceto fa ba fa yaqulu a sai wasu mutane su ce abukum adam yau ba wanda zai iya zuwa wurin Allah neman muku ceto sai fa adamu saboda haka maza a je a gani faya tuna ku sai su garza ya zuwa wurin adam alaihi salam ku luna sai su ce ya adam ya kai adam anta abun bashar kai ne uban talikai gaba daya dalili na ɗaya kenan ya cancanta ya je neman ceto wurin ubangiji khalaqaka Allahu bi yadihi dalili na biyu kenan Allah ta lice ka eh, da hannu nai irin wanda ya dace da shi wa nafakha fika min ruhihi kuma Allah ya busa maka rai daga gare shi babu wani mala'iki da Allah ce je kai kaza je kai kaza ko je kai kaza yau da safe na jin Sheikh Amin Daurawa yana magana kan darajoji Annabi Adam waɗannan na daga cikin darajojin shi abul bashar ne ko Allah kuma ya halice shi da hannu ne ya busa mai rayuwa da hannu da kai ne sannan wa mala'ikata su sajadu laka ya umarci mala'iku kuma suka yi maka sujada alhali kana alkibla suna bauta wa Allah su ku wa askanaka janna? sannan Allah ya shigar da kai aljanna ba tare da wani kai wani aikin da aka zo aka auna aka ce eh ya cancanta a kai shi aljanna ba da halitta ta aka kai shi aljanna to Allah ta shafa ulana ila rabbika wai ba ka zuwa wurin ubangiji ka ka neman mana teku duk darajojin da yawa? mu kan mun ga ka cancanta ala tara ma na nufihi shin ba ga abin da muke ciki ba kuma balagana da kuma wahalar da ta kai mana koli annabi adam shi dai zuru yana kallo su yana ce ku faɗi duk abin da za ku faɗi ku faɗi bayan sun gama baya da bayani fa qala fa yaqulu sai annabi adam ya ce rabbi ghadiba ghadban ubangiji na ya yi irin wani irin kushi ghadiba ban ya yi wani irin kushi lam yaghdab qablahu mithlahu bai taɓa irin wannan kushin ba gabanin yau wala ya babu ba da ku mislahu kuma bayan yau ubangiji ba zai kuma wa irin wannan kushin ba kuma wani hani an shajara kuma Allah ya hane ni gabarin cin itaciya cikin aljanna amma fa a saitu sai na saba na je ita itaciyar ne ko kun ji dalilin da yasa ina kunyan ije gaban ubangiji na in ce wacce to za ni nema alhali ni don kaina mai laihi niki mai lahi na zuwa neman mun ceto saboda haka ba zan ban cancanci in je neman ceto ba Allah ce wala qad ajidna ila Adamu min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma man ce waye bare da kuma da mai Allah ya kaddara sai ya ci itaciyan nan A shekara 500 kafin a haife shi kafin a halice shi haka yi faɗa ma annabi Musa kana zargina ga abin da aka rubuta kaddara sai an ka ajiye da shekara ɗari biyar kafin a halice ni in na aikata sai ka zo ka zarge ni da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa hajja adamu musa annabi adam ya shi musa sai ya Sike da, dan dukkan su gaskiya suka bi kuma gaskiya an suka samu gaskiyar da an gaba saboda haka wannan muƙabala sai ta tsaya nan bata ci gaba ba ba irin muƙabalar mu ba ko an ga gaskiyar ba a ɗauka ta Allah ya bada sauki to saboda haka annabi adam ga saboda haka waɗanda an nesa ba su Wata annabi Adam alaihi salam annabi adam alaihi salam ya ce nafsi nafsi ta kaina eh, eh don kaina ta kaina ne to saboda haka izhabu da ila gaini ku tayi wurin wani wanda ba ni ba izhabu ila nuhi amma sai musu mai ya nuna musu kuma inda za su ku je wurin annabi nuhu alaihi salam fayatuna nuhan sai su je wurin annabi nuhu fa yaquluna sai ya nuh ya ka annabi nuh anta awwalur rusul ɗaya ne farkon manzanni ila ahalil ardi ga mutanen ƙasa duk baki ɗaya ta da wannan darajar Wasan maka Allahu abdan shakura kuma Allah ambace ka abdan shakura inda ce zurriyata man hamalna ma'a nuh innahu hukana abdan shakura to wanda Allah ya wa waɗanda karjoji ya ka annabi nuhu amma tara ila nahnu fihi wa bagai abinda muke cikin ba Ala tara ila ma balagana baka ga abin da yake mana koli na wahalar da muke ciki ba Allah ta shafa lana ila rabbika shin baka zuwa wurin ubangijin ka ka neman mana ceto fa Kulu. sai annabi nuhu ce rabbi ghadba al-yawma ghadban a yau ubangiji na yayi wani irin kushi lam yaghdab mithlahu qablahu bai taba irin kushi gabanin wannan yinin ba wala yaghdab ku mislahu kuma ba zai kuma kushi ba kuma irin wannan kushin bayan yau nafsi nafsi zai kan ta kaina ni kai ta kaina ni ruhu amin asiri a wata riwaya ya ambata cewa nawa mutane na muguya addu'a rabbi la tazar alal al-ard min al-kafirin ad-dajjara yace to wannan addu'a mugunya addu'an da ne mutane na aka halaka su ni na ɗauka laifi ne saboda aka ban jini neman ceto a ruwan Allah ba fayakulu ko sai ce da itu annabiya sallallahu alaihi wasallam ku je wurin annabin nan ya ce annabin nan zuwa da ma'arifa ya nuna cewa sun san wannan annabin ke. Shi ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wa sallam fa sai su zo mini in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa asjudu tahta al-arsh sai in je sujada karkashin al-arsh fayuqalu sai a ce mini ya Muhammad ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam irfa rasak ka dago kanka sujada ta isa haka na an karban ma washfa kuma ka nemi ceto to shaffa a baka ceton wasal kuma ka roƙa tuɓa a baka abinda ka roka قال محمد بن عبيد Muhammadu bin Muhammad ibn Ubayd as-Sanafisi al ba al-Kufi malami biyu na Bukhari alaihi eh, Bukhari sai ce mai la hafazu sa'irahu ba har da ta sauran hadisin ba abin da har da ki na ko, to sai tsaya na wala ta kuma ne su laka bihi ilmi hmm, ya tsaya ɗaya inda ilimi ne ya tsaya hmm. na'am حدثنا na بن علي بن نصر قال أخبرنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر مثل قراءة العامة <coughs> حدثنا نصر ابن علي ابن نصر كما ابن علي ابن نصر كما الجحضمي قال أخبرنا أبو أحمد ina kai wurin arra wannan malami sai na tuna da mariga Sheikh Mahmud Abubakar Mahmud Gumi Allah masa rahama tun sauraren karatun shi na rike wannan bawa wannan malami Nasr bin Ali Al-Jabani qala khabarna Abu Ahmad shine Muhammad bin Abdullah an Sufyan shine Ibn Sa'id Ibn Sa'id al-Thawri ana bi ishaq shine amr ibn abdullah as-sabi'i an al-aswad shine ibn yazid an-nakhai an abdullah wani abdullah ne ibn mas'ud jazakumullahu khairan da zo ana kufa yawanci imam bukhari yakan yanke ce abdullahi kawai saboda haka ɗalibansa za su nuna maka cewa wani abdullahi ne na ɗaya sannan yanke wanda yake ko zai yanke abdullahi ibn umar zai yanke abdullahi ibn abbas zai yanke abdullahi ibn am sai abdullahi ibn mas'ud sannan ga su sufyan ibn sa'id ko as-sauri ga su abi ishaq as-sabi'i ga aswad ibn yazid an-nakhai bale da an zo da abu wa'il shakib ibn salama ko to wannan da kaga abdullahi to ce ibn mas'ud in ko rantsuwa kai ba ka kafara رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ من الله صلى الله عليه وسلم يا كرنتا فهل من مدكر مثل قراءة العامة يندى يوان شما لما يكي كرنتاوا فهل من مدكر وسبب هكا كما ابن مسعود شيء لم تسكر سكينة ولقد يسرنا القرآن للذكركم ya ce fahal min muddatir to alarma babu cikin isa annabi nuhu alaihi salam ake sai aka jefo fahalmin wannan fahalmin muddatir ya zo da wannan ne saboda me fahalmin muddatir wanda ke tare da isa annabi nuhu alaihi salam cikin suratul qamar akwai fahalmin muddatir fahalmin muddatir din ko to duk abin da annabin da ke tare da shi a ƙarshe nan kai sai a ce fa min wala qad yasarna alquran lizikri fa hal min muddakir to wannan da ke tare da kisa annabi nuhu alayhi salam shine ya kawo shi yake nufi a wannan wurin dalilin jefo wannan hadisin a wannan babin kenan tam babu wa inna ilyasa lamina al-mursalin إذ قال لقومه ألا تتقون إلى وتركنا عليه في الآخرين قال ابن عباس يذكر بخير سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين يذكر عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أن إلياس هو إدريس باب وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتذرون أتدعون بعلا وتذرون أثر الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمن المهضرين فإنهم فإنهم لمهضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين وإن إلياس ثبت النبي إلياس عليه السلام laminal mursali yana daga cikin manzannai kuma in qala qaumihi ka tuna lokacin da yake wa mutanensa ala tattaqun shin ba ku kariya kanunku daga wutar jahannama daga azabar Allah atad'una ba'lan yanzu gunkin ba'al za ku koma kuna bautawa wa tazaruna ahsanal khaliqin kuna barin bauta wa Allah wanda ya ci kowane kyakkyawan halitta shi ne wa Allah rabbakum shi ne Allah rabbakum mahalicinku wa rabba a baya kuma al'awwali da kuma ubangijin ubanninku na farko da ya musu wannan gargaɗin kan zabo sai so ƙaryata shi Allah ce wa kuma la muhdarun fa innahum lamhdarun kuma su suna daga cikin masu halartowa ranar alkiyama su zuwa tsaye da su gaba gare mu Allah ce illa ibadallahi al Ya ce bayan Allah masu tsarkake bautansu ga Allah su sun karɓa wannan kiran ba su karetar da Ilyas ba wa tarakna alaihi fil Wata wa tarakna kuma mun bar kyakkyawa an bato. Asana'ul sanaul jamil alaihi fil na cikin al'ummomin da za su biyo baya gare shi har tashin alkiyama duk lokacin da suka karanta tarihinsa to sai sun mai kyakkyawan yabo sai su yi mai kyakkyawar addu'a to mun bar wannan kyakkyawan ambaton nashi ga mutanen da za su biyo har tashin alkiyama qala ibn abbas ibn abbas yace yuzkaru bi khair وتركنا عليه في الآخرين يذكر بخير za a ci gaba da ambaton Ilyas da alkhairi duk sanda aka ambace shi to da alkhairi ne za a ambace shi Allah ce salamun ala Ilyas aminci ya tabbata ga Ilyas inna kazalika najzal muhsinin a ce mu ko Ilyasin ko Ilyasin kaman turi sinin da turi sina ido haka nan ne fa inna kadhalik mu kamar haka nan ne najzul muhsinin muke sakawa masu kyautata ayyukansu duk lokacin da suka kyautata za mu saka musu da kyautatawa ko min na mu'minin kuma shi Ilyas yana da cikin jumillan bayina mu'minai yuzkaru nemi ibn mas'ud wa ibn abbas imam bukhari ya zo da wannan ta'liq da ga tattamari cewa karu. don da zo da shi haka nan to babu inganci ga wannan ta'alik cewa ana ambatawa da kuma ana jinginawa ga Abdullahi bin Mas'ud ibn Abbas da kuma Abdullahi bin Abbas wannan Ilyas huwa Idris cewa annabi Ilyas shine Idris Ibn Hajar rahimahullahu ya yi ƙoƙarin binciko asar ɗin da suka yi magana akan haka ne ya ce to wanda aka ruwaito <clears throat> ga ibn mas'ud wane ne ma ya ruwaito abdulmin eh, umai da kuma ibn abi hatim sun ruwaito ga ibn abbas ɗin isnadin Hassanin anhu ga isnadin Hassan ne da aka jingina ga ibn abbas kada ce ilyas kuwa idris wa yaqub kuwa isra'il amma riwaya abdullahi bin abbas ya ce wasalahu eh, juwaibir fi tafsirihi an ibdahak inna mazahim kenan an huwa isnaduhu da'if shi isnadi ne da'if ne wali hada lam yajzim bihi al-bukhari saboda haka bukhari bai ce zakara ba sai ce yuzkaru yazo da sigar tamrib ko to ibn hajar har yanzu bai daddara ba dai sai da ya bincike akan wanga magana ɗin wai kuwa hakanan za a ɗauka cewa Ilyas shine Idris ya ce wa kada aka za abubakar al'arabi min haza anna Idris lam yakun jaddu Nuh magana na nan ta ko babi na nan ta wanda za mu shiga cewa ko eh, Idris kaka annabi Nuhu ne ko kakan uban annabi Nuhu saboda ka ibn Arabi sai ya dogara ga magana ibn mas'ud din ga cewa to Idris lam yakun jaddan linu ba kakan annabi Nuhu ba kenan wa inna ma huwa min bani Isra'il shi ne Ilyas cikin bani li anna Ilyas qad warada annahu min bani Isra'il don tarihi ya tabbatar da cewa Ilyas cikin bani Isra'il yake sai dan ga abin Abdullahi bin Mas'ud yace Ilyas shine Idris to Idris kenan cikin banu Isra'ila yake ba kaka annabi Nuhu kenan واستدل على ذلك بقوله عليه السلام للنبي مرحبا بالنبي الصالح والأخ Salih, kuma yake lokacin da annabi ya je Isra'i ga tarbon da annabi Nuhu ya mai yace marhaban bin Nabi salih maraba da annabin nan salihi wal akh salih kuma ɗan uwa salihi walau kana min ajdadihi la qala lahu kama qala lahu adam wa ibrahim inda nuhu na daga cikin kakanni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, da ce mai zai yi kamar yadda adam da ibrahim suka ce wal ibn salih bin nabiyyi salih wal ibn salih amma da yake ba daga cikin kakanni annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba shi bangaren banu isra'ila yake sai ce wal akhu salih kaji ibn al-arabi abin da yake wa huwa istidlalun jayyid yace hujjar sakan ya ba da hujja mai kwari amma kuma fihi nazaru hmm, akwai kuma abin da ya kamata abin da a tsokaci shi ne ce wa yana yiwuwa ya ce yana yiwuwa a ce ya faɗi haka na al'akus salihi ne littawazo domin tawalibi bai ce ibnun ba sai ce akun domin ya ne ya tawalibi shi ga ɓangarensa sai kenan sai ce wa qala ibnu ishaq fi awwal siratin nabawiyya lamma saqa an karim falamma balaga ila nuh ibnu ishaq a cikin sirarsa ya kawo nasabar annabi Nuhu alaihi salam eh, sirar eh, nasabar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya kai ga Nuh kala sai ce Malik ibnun limalik ibn Matushala. shi Nuhu din dan Malik ne dan Matushalah ibn khanu wa huwa Idris khanu din nan shine Idris sunansa kenan Idris ɗin lakabi ne, saboda yawan daddaka karatu da yake yi, kai mai lakabi da Idris, darasa dars ko, wato ya daddaka karatu. Hmm? Eh, ana ci al'almadrasa, makaranta ko, inda aka ba karatu kashi ko, inda aka daddaka karatu ko, <laughs> yawa almadrasa ke da. sannan eh, masussuka ma haka nan eh, abin eh, addaris ake cema masussuka ko inda aka ba haci wahala ko to nan ma gina <laughs> to saboda haka aka yi mai lakabi da abin nan Idris an ba haka ba sunansa na asali shine Khanu dan an duba cikin Mukhtar Sihah na Fairuz Azadi za a arrazi na arrazi za a gani yayi wannan bayani to saboda haka yace tunda hannu shine Idris kenan ya shigo cikin salsalar annabi Nuhu kenan haka ibn Ishaq ya kawo so um abinda ibn Hajar ya kawo kenan don kore cewa Ilyas ba shine Idris ba Idris kakan daga cikin kakanni annabi Nuhu alaihi salam saboda haka sai ya kawo wannan tsira din ya goge wannan magana din duk da bukhari shi ma da sigatul tamrin ya kawo wannan labari sai mai ma sau in muka shiga to za mu sarkai sun sarki can gaba sai dai mu tsaya a nan mu tashi babi na biyar abinda mu karanta daidai Allah ba mu ladin da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah ya fi mini ya cikin zukatan masu saurare wasu ba baraka Allahumma hamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilayk Dr. Jafar zai gabatar da karatun da fara ne masallacin sabuwar